wanda yau sha biyu ga watan rajab hijirar manzo Allah kira da annabi Allah ya kara da a gare shi kala ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan maris miladiya dubu biyu da ashirin a wannan masallaci mai albarka na ashek jafar muhammad adam rahimahullah da shigarin da tsundi don ba manta ba a darasin da ya gabata cikin kitabul azan na wannan littafi mun kwana a babi na ainihin talatin da takwas ya kuma insha Allah ta baraka wata ala za mu tashi a babi na talatin da tara قال المصنف رحمه الله باب حد an أن يشهد jama'a. باب da zai maka bayanin hukuncin matsayin marar lafiya ko iyakar marar lafiya ne samu damar zuwa ya sallar jami'i idan ya samu sarari ya iya zuwa bai samu sarari ba to ya sallarsa saboda jinya a gida ko a inda yake rashin lafiya asibiti ko abin da ya kama da wannan a wannan zaman al-imam bukhari ce قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني ابي قال حدثنا العامش عن ابراهيم عن الاسود قال كنا عند عائشة رضي الله عنها وذكرنا المواظبة على الصلاة والتعزيم لها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات به فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليسلي بالناس فقيل له إن أبا بكر رجل عصيب إذا قام في مقامك لم يستطع أن يسلي بالناس وعاد فعادوا له فعاد الثالثة فقال إن كنا صواهب يوسف مروا أبا بكر فليسلي بالناس فخرج أبو بكر فسلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه كفة فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تقطان من الوجه فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم عن آه، مكانك ثم أوتي به حتى جلس إلى جنبه إلى للعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بثلاثه والناس يصلون بصلاة أبي بكر فقال براسنا رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما Imam Bukhari ya kawo hadisi mai lamba ta 664 hadisin da na na isha da Allah tabbata a gare ta take cewa kunna inda aisha in su sabbai da Allah tabbata a gare su suna cewa kun kasance tare da na aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta fa zakarna almawaqadha ala salat muka tattauna akan muhimmanci na halartar sallar jami'i wa ta'zimillah muna girmama labarin sallah din ah, qalat da na ya zama da nuna muhimmancin sallah a cikin jama'a sai take ba su labarin da zai daidai da abin da ake tattaunawa na muhimmancin zuwa sallah a ta ce lokacin da rashin lafiyar manzalar kira da abin sallah ƙara tabbata a gane shi tsanani mar wanda zai ma da fi jinyar da ita ya rasu ba a zarar su tala wata rana sai lokacin sallah ya yi ƙwawon zina aka yi kiran sallah ba tsala maru a babakarin fali salli bin sai ma yi kira da hankali za ta bada gare je ce ku je ku masu sai na bakar Ya yi wa mutane sallah ba qila lahu sai aka ce da manzan Allah inna ababakar asiri sai na bakar ya kasance mutum ne ba mai raunin zuciya Ma'ana wanda yake mai launin zuciya ta fuskar tausayi da kasa jure nauyin abu idza qaba fil maqabir lam yastadi an yusallibina ka sani ya maki Allah idan ya tsaya inda kake tsewa ba zai iya jurewa ya yi mutane sallah ma'ana ko koke-koke ko kuma tausayawa cewa yau ga ba manzo Allah ba shi ne yake jan mutane sallah ba zai iya hana shi ya gudanar da sallah manzo Allah bai mai da martani ba wa ada bayan an jawo lokaci ya sake mai mai dawo marruwa ba bakan bali taqibin nas ji su kuma suka ƙara gaya masa fa'alu suka ƙara ce masa ah, ina babakarin rajulan nasir Ba قعد الثالثة ما ta, يزاجم ما يمجونا ساقونا تكروا نوسف وقال إن كنا صواهب يوسف kaga inda za ka san mata ne suke kar da wannan martani suna na Aisha su na su kasance ba kamar irin nau'in mutanen annabi Yusuf matan annabi Yusuf masu jayayya annabi Yusuf alaihi salam shi ma haka ya sha jidali da mata in ya faɗi wannan su ce wannan in ya faɗi wannan su ce wannan haka marru a babakar falli salli bin nan ba shi a kawai lokacin su je mu ce da sai suna abubakar ya je ya wunta ne sallah fakar da abubakar ne fasalla sai sai na abubakar ya fita ma'ana fasalla ya je wa mutane sallah ko je da nabi sallallahu alaihi wasallam min nafsi kifatan ba shi kira da mutane Allah ta tabbata gare shi sai ya ji a ransa wato ya ɗan sami sassauci da zai iya ɗan fita a gane fakar ne hada bai na rajulai wanda Allah tana da wanda Allah ta tabbata a gare shi a wannan sauƙin da ya samu sai ya fita yana dafe kafaɗin mutane guda biyu an gane hada shi ne yana tafiya tsakanin kafaɗin mutane guda biyu ma'ana mara lafiya shi ne sai tsanani kaga zai iya yin dafe ya ɗan yi tafiya in abin bai kai shi Allah ce a tsakanin mutum biyu ka ni an zo rajulaihi ta kwakwano min alwaje mai ruwa ya yake cewa kamar ina kallon da guda biyu suna jan ƙasa a saboda jinya saboda ciwo fa'ara na gurin fa'ara da abubakar an yi ta'akkara lokacin da maza kira da mutum Allah kira da mutum a gare shi ya fito sai sai na abubakar ya yi nufin ya dawo baya inda maza ya zo shi kuma ya yi baya saboda mai saboda girmamawa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba au ma ilayhin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki kira da mutum Allah kira da mutum a gare shi ya masa imani ba na yi masa nuni da cewa kamar istamir ta ci gaba an makanaka ma'ana ka tsaya a inda kai karka dawo baya sun ma'udi bi hajja da rasa ila jambihi har aka kawo manzala tsira da abin da Allah tsara da mutu a gare shi aka ajiye shi gefen tadina ba an gani? ma'ana mutum biyu ne a san wani liman da manzan da wa da tadina abubakar ila lil amaj imam amaj wanda shine marwayin ah, wannan hadisi aka tambaye shi aka ce masa wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa abubakar yusalli bi salati wal nas yusalluna bi salati abubakar yanzu kana nufin ma'aiki kira da amince Allah ta gaba da gare shi ne yake yin sallar sayyidina abubakar kuma yana sallah da sallarsa ma'ana yana kwaikwayon sa yanzu nan mazala ya samu dama har ya fito wannan su salluna bi salati abubakar su kuma mutane suna sallah da sallar sayyidina abubakar na ba za na gani tunda har mazala ya samu ya fito in kwa in kun tuna mahallin shayi haddal marais an yi tabu jama'a ko fadan mutum gwargwaron abin da mara lafiya zai iya fitowa ne sallaci sallah a cikin jama'a eh, ma'ana ya sallah cikin su imam ahmad ke cewa fa qala jarasi nam ahmad ya amsa cewa yayi eh, haka ma'ana yanzu da manzala ya fito sai sai na bakar ya koma yake bin sallar manzala mun ka'idar ita ce in manzo Allah yana cikin to ba liman shi tun da ya samu ya buga masallaci in shi ne ko kula ba na ba damu an gane ko da an fara sai na bakar zai koma kuma ya koyi misalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi abu dawud ya fitar da shi daga shu'ba al-amas babu wa zada abu muawiya abu muawiya shi kuma a ruwayarsa ya kara da cewa jalasa an yi tsara al-bakarin ma'aiki ya zauna ne a hagun din sayyidina Abu, daga nan alin hagu an gane wa kana abubakar ya salli qa'iman dan abubakar ya kasance shi yana sallah a tsaye dan mutane su gani in ya koyo ta annabi sallar alaihi wasallam sai kuma mutane su koyi ta yana jiyo muryar manzo Allah shi kuma mutane suna jiyo muryarsa قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن Yusuf, عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين فقص رجلاه الأرض وكان بين العباس ورجل آخر قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري أن الرجل الذي لم تصلي عائشة قلت لا قال هو علي بن أبي طالب حديث عبيد الله بن عبد الله ina cewa na Aisha ta ce lokacin da jinyar ma'aikin ila da amince Allah su ƙara tabbata a gare shi sai nauyi washtar da waje a ciwon sai ya tsananta in sa'adana zuwa duhu an yi marada fi bai sai manzala tsaye da hanci Allah ta tafi da gare shi ne izinin matansa cewa ya yi jinya a ɗaki ma'ana kana jinya kana da mata fiye da ɗaya kuma jinyar ce tsanani ba za ka iya tashi daga wannan ɗaki yau ka koma wancan ɗaki ba za ka iya neman a tattauna a samar da maslaha don ka koma ɗaki ɗaya ka juya har Allah da Allah ya baka lafiya to haka manzo Allah ya yi ya nemi izinin matansa guda tara cewa a yi jinyar saman a ɗakin na na sha ma'azzina lahu sai suka masa izini kaga kenan har ana jinya ma kwana hakkin su Bakar da bainar rajulain da khuddu rajulahu al-ard aka dauki manzo Allah kira da Allah Allah ta da bada gare shi ƙafofinsa guda biyu suna jan ƙasa ba na yi yi ne da hutu in sun ja za a gaza ne an gani? da zai na al'abbas wa rajulun Da na jari cewa ya kasance a tsakanin kafarar abbas bin matsalin da kuma wa wani mutum guda daya ubaidillah mai ruwayar hadisin sai ce da abdullahi dan abbas ma qalat aisha fa qala li a fa zakartu zalika libin abbas ma qala aisha na ambata wannan labarin kai ga abdullahi dan abbas da abin da na aisha ta faɗa fa qala li sai abdullahi dan abbas din yake cewa da ni wahal haka ne ko tadri man ar-rajul alladhi lam tusalli aisha ka san mutumin kwa da na ra'isha ta ki ambatar sunansa ƙuntula sai ce a a mutum inda ubai da lafaf ƙwada huwa ali bin abin tsalibin ai tana nufin ali bin abin tsalib ne ya lalata fita gare shi akwai tattaunawa sosai akan wannan matsala na san dai na sha fito muku da ita fili a karatuttuka tun da wannan hadisin ba karan farko ya fito a nan cewa kanna na isha da zinna ali bin abi talibin akwai rashin fahimta akwai rashin fahimta wanda ta bayyana tun a gaban ma'aiki talar salama da ma matsala ya san da matsalar irin matsala ce ta yau da gobe wanda har yanzu nan in ka sami kannan miji da matar yayin ba shi da wuya ka samu in ka tara guda goma ka samu guda ɗaya wadda ta fitar da ka ce duk yan uwan mijinta suna son baya faruwa sai ka samu yan uwan sun tsani matar yayansu musamman ina akwai soyayya da kuma ta. sai hasara da zuzuru da shiga ciki a yi ce mata hasara saboda haka wannan matsala ba wai a nan take faru ba ta daɗe kaga har a cikin sabbai an same shi ana sha ko sunan da na ne dan ta faɗa abin kirkin sama ba ta an zo kansa ta dace mutum biyu ne suka rike shi da abbas da kuma wani mutum guda da wanda in kana kwakwalwa za ka gano mutum guda ɗaya ga shi ma an faɗe shi hannu to da haka akwai rashin fahimta da haka inda yake cewa inda kuma sawahi bai yi su can a hadisin baya a nan ana nufin zuwa ba ta kamar yadda muka bara ko saboda mai saboda sun kasance dama a annabi yusuf kamar yadda na faɗa a sun yi masa irin wannan kuma na aisha ta kawo alternatu za mu ji shi a can gaba ta faɗa wa hafsa binta umar cewa a sa mahaifinki mana saboda kin gani mahaifina yana da raunin zuciya ba zai iya ba kaza kaza kaza a gaban manzala kuma ake tattauna shi ya sa ba da manzala ya tashi faɗar laifin matan bai ce in naki ba ko sai ya in na hunna ya kawo shi a sigar yanzu ko yawwa sau da haka sun suka tsaya suna tattauna wannan maganganun har ma mazala ya ji kawai bai kamata ma a tattauna wannan a gabansa ba don haka ya ba da umarni umarni ya kai tsaye cewa dole sai an yi aiki da maganarsa sannan a wannan hadisi can gaba imam ibn hajar zai tattauna matsalar ababun wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam a can karshen babun magazi insha Allah ta'ala za a tattauna yadda wannan bayani ya dinga fita dalla-dalla ko kuma sharhin da ibn hajar ya kawo na wannan hadisi akwai fa'ida idan imam ibn hajar ya ce fa'ida yana nufin zai ƙara bayani wanda zai yi bayanin abin da ƙila zai ƙara fa'idantar da kai dangane da wannan hadisin da muka kawo yake cewa za da hamad bin abin suleiman an ibrahim fi hadis an na ababakarin huwar lazi amar aisha an ta shira ala ra'asin rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an yi amur umar bisala cewa sayyidina abubakar shi ne ya ba da shawara yawa da la'isha nuni yau ma'aiki mai tsira da amince Allah su kara tafata a gare shi cewa a umarci sai na umar ya yi wa mutane sallah an gani wannan hadisi zarar qutni ya fitar da shi fi nabi wa da malik fi riwayati Allafi da karnaha qalat hafsa li aisha ma kunzi la'usibu minki khairan na na hafsa take cewa ban kasance ba in samu alheri biye da ke ma'ana tun da dai mun Allah ya tana ta hansa uku alherin da za a iya samu a cikin wannan limanci to dole na na ta shiga gaban wa na na sau da haka ba dama falala da daraja ta gidan sayyidina abubakar ba irin ta gidan sayyidina umar ba ce ta zarar dama a bayyana duk wannan ce yana da falala yana da daraja amma a matakin farko waye sayyidina abubakar a matakin na biyu sayyidina umar sannan kuma haka abin ya taho sai sayyidina usman sayyidina arisan kuma sabai haka aka jero in kana so ka san wannan ka karanta asharatul mubashirina bil janna wannan matakin daraja haka yi babu na rubuta fil matar wal illa an yi salli fi rahali babi na arba'in kenan cewa saukin da aka yi a yi salla saboda ruwan sama ko wata illa mutane su yi salla a gidan an yi salli fi mutum ya salla a gidansa masaukinsa حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أن نافع أن ابن عمر أذن بالثلاث ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرهان ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرهان قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع الأنصاري أن إسبان بن مالك كان يأم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والصيد وأنا رجلا ذليل البصر فسل يا رسول الله في بيتي مكانا له مسلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أسلي فأشار إلى مكان من البيت فسلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم hadisin Malik bin Anas wanda yana cikin motsa daga Abdullahi dan Umar cewa Abdullahi dan Umar ya kasance an yi kiran sallah a wani dare da aka yi sanyi da iska sun maƙal sai Abdullahi dan Umar zai radiyallahu anhu yake cewa ala sallu rihan ma'ana ku saurara kowa ya sallah a gida ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عمر يكتب جينا شوى كان باي شكلا ده أنت الله تعالى تبدأ قريش كان يعمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرهان باي شكلا ده أنت الله تعالى تبدأ قريش يكتب جينا شوى لا داني إذني كولا داني إذن شوى in dai dare ne wanda aka yi sanyi da ruwan sama tunda kun san yanayin sanyi yana biyo baya idan an yi ruwan sama da daddare ko da la'ata sai kuma a tsananin sanyi wannan har a yanzu ma ga yi faru to idan an samu wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ladanai cewa in sun kiran sallah su ce da mutane kowa ya sallah saboda me saboda samu sauki ashe akwai sauki shi yasa imam al-qari ba mu arruta fi al-matar wal illa ayn salli fi rahani saukin da ake yi idan an samu ruwan sama da wata illa shi da kaman sanyi an gane ko kuma taɗi wanda zai kawo a hadisin gaba sai kowa ya tsalla zargira tsanani ne mutane suke tsananta wa kansu wanda in ka karanta sunnar manzala sallallahu alaihi wasallam yadda take kana kogar ake yi za ka samu turki iri da suna ne ba za ka matsanta ba N'a ka yi ruwan la'asar aka yi kabalbali aka yi sanyi ko ya zalla magana wata da jayi ba wanda yake dole da nan da amma an ka kasance kai mai yawa tsaye ne za ka ko an yi ruwan sama ko an yi mai sai ka fita yawo idan da za ka je yawon ban zama ai mafi mahimmanci shi ne ka zalla a mahalar sai ka haɗa da yawon nan amma an san cewa wannan shaɗin zai hana ka yawo sai ka zaman ka a gida mai zalla magana ka rage a cikin iyalanka ka ja su jami kawai daga nan kowa kuma ya mutu hadisin gaba mai lamba ta ɗari shida da sittin da bakwai hadisin ah, mahmud bin rabi al-ansari cewa an isban bin malik kana ya ummu qawmuhu wa huwa ama sahabin ma kidina da an Allah al da shi ana kiransa Isman bin Malik ya kasance yana jagorantar mutanensa ya musu sallah hali kasance wasta makahu wannan kala da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah shi wannan Isman din ne da dala tafi da gare shi ya kasance ya ce da ma'aikin kira da Allah su kara tafi da gare shi ya ma'aikin Allah inna kunu a ah, haka ne ko Ina ta إنها تكون Wa ana وأنا رجل ذرير البصر والقلوب دي أكن سامو أي tsananin duhu ga taɓi da tafulfuli a tsayin shi ne tafulfuli wannan mutum ya taka an samu sun da ya faru wa ana rajulin zare da Ni kuma mutum ne mai raunin gani wasalli ya rasulullah fi baiti makanan attakalahu musalla ya ma'aikin Allah ka je man gidana kai sallah a wani guri wanda ni kuma daga nan kaya kafa mun masallaci a gidana an gane wannan gayyata yi wa kare da an ji Allah shiga da ta a gare shi fa ja a wurin sallallahu alaihi wasallam fa qala aina dhahaba an usalli an usalli sai ya ce da mazalla kare da an ji Allah shiga da ta a gare shi a bayan mazalla kai ya zo gidan nasa sai jirgi ina kake so in yi sallah fa ashara ila makanin min albayt sai nuna masa wani guri a gidan fa salla fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya yi sallah a wannan gurin kaga daga nan wannan gurin ya zama me masallaci nan gwa zai iya jawo su Iyalanta zai iya jawo su shikenan in sallar sa ina idan an ba shi ne ijaza daga lokacin ya samu sauki in bai je masallaci ba manzo Allah ne ba shi da ya faɗi larurori masu ƙarfi shi yana da raunin gani da wani lokaci a ruwan sama da takwalkwali kuma ga shi da an an ka samu wannan mai gani mai na yaya shi kafin da tana fakawo ta ga akwai matsala ko shi ya sa imam bukari ya kawo maka ciki a cikin arrabuza bil mazar wal illa an yusalli bi rahali aka kawo maka hadisin cewa mai raunin gani yana da wannan labar haka nan inda wata illa mai ƙarfi wadda har masu gani su ma suna iya shafa su su mafi sauƙi a yi amfani da wannan sunnar a kan lagira shi ne abin da ya fi lafiya wallahu ala babin halin kallin imam neman hadara wa halin ya kuɗu mai yawon juma'a fil matsar tambaya ta imam bukari da sunan babi har guda biyu tambaya ta farko halin salli al-imam liman hadara liman zai iya yin sallah da iya wanda suka zo saboda masallaci bai shiga ba ga wata ga wani dalili ya hana suna nan jilo wa alai ya kuma yawmul juma'a bil matsar kuma a ranar juma'a ma sai an yi ruwa tare da cewa kila a ranar an yi ruwa mutane ba su samu sun zo to iya juma'a za a tofa sai an haɗa da wani ba kamar yadda aka saba a sati tukan ma da ba a yi ruwa ba za mu ji حديثاً لإمام البخاري كوا أن المم قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حمد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادة قال سميت عبد الله بن الحارث قال خطبنا خطبنا بن عباس في يوم زيارة رب فأمر المؤذن لما بلغ حي على السلام قال قل الصلاة في الرهان فنظر بعضهم إلى بعضهم فكأنهم أنكروا فقال كأن كنا أنكرتم هذا إن هذا فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها أزمن وإني كرهت أن أخرجكم وأنا أمار عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس النحو غير أنه قال قريت أن a wasu ta fadalihu saduzuna tsayin ila rukumakun hadisi mai lamba ta ɗari shida da sittin da takwas cewa abdullahi bin al-haris yana cewa katsamana ibn abbasin fi yau zi razumi Abdullahi ɗan Abbas wata rana ya yi mana hudu ba, ma'alli shai hali ya kaɗu yawon jima fi ƙwazar? Ko? To gaji Abdullahi ɗan Abbas ya yi hudu ba a ranar an yi ruwan sama. Ana yayyafi ba, a rasukin ana yayyafi a lokacin. An gane? Bayan an ɗauki ruwan sama an ci gaba da yayyafi. Fa'amar al-ma'azin lamba balaga hayya ala sala amma duk da haka don ya nuna maka sauƙi da bin sunna lokacin da ladani ya zo gurin ayya ala sala sai ya ce shi kul as-salatu barham ga ya kuma daga kowa ya sallah gida duk da yana ne kudu ba a ranar juma'a wanda bai zo ba an da zai wanda yake ji kuma ji a sallah to a lokacin fa nazara ba'dun ila ba'd sai mutane aka dinga kallon kallon wannan ya duba wani wannan ya duba wani mana an tattauna kamar abin da ya zo musu bako baka annan an garu kamar sun kyamaci wannan abin da abdullahi dan abbas ya yi tsara sai abdullahi dan abbas ya fi su ka annan kuma an karfin kamar kun kyamaci wannan haza wannan aikin da aka yi yau kamar muku ji daɗinsa inna haza fa'alahu man huwa khairan minni wannan abin da na yi wanda ya fi da alheri ba ya taɓa aikata yani annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya musu bayani cewa manzalar kana da wanda Allah ya tafi da gare shi ma ya taɓa yin haka inna azmatu ai wannan wani abu ne ya auko mana an gan, wa inni karaitu an ukhrijakum ni kuma ina kyamar mutunta mu wannan kamar wani abu ne takura ta fito ba kowa da yake son cikin zuwa masallaci ba amma duk da wani abu ya zo wanda ya fi ƙarfin ya za a yi wani da ana asim an abdullahi bin al an ibn abbas daga abdullahi dan abbas din da ya wancan hadisin ta wata hanyar nawo gair annahu kare da an makon ni na ji kamar da matsan jango zora muku nauyi wadda ji kuna ta dusu na tsini ilar rukunukum za ku iya zuwa masallaci amma duk ga a kamadin ku duk kwanson tafi an gani ma'ana ta kwalkwali ne yawa gari mun tattako shi mun zo da shi na, masallaci to na yi haka kamar yin wannan matsawa Sau saboda haka abdullahi dan abbas ya sauka kawo sabbin da ya taɓa ganin wannan abin a gulma a gulma da allah ta zara salama ala da zana musulun bin ibrahim قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمه قال سالت ابا سعيد الكدري فقال جاءت سهابه فمطرت حتى سال السقم وكان من آه، جريد النخل وقيمة الثلاث فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته مسلم ابن إبراهيم na gaya muku a wani lokaci yakan zama malamin imam bukari domin ga bukari ya da haddasa na muslim bin ibrahim wannan ɗan musulun ɗin da kuke ji ana cewa rawahu bukari wa musulun, to ga hadisi imam musulun ya bai wa bukari shi shi ya sa ma bukari ya haddasa na musulun bin bagan ɗalibinsa ya mata ne a shekiran yana cikin tawazo da kuma ƙa'ida ta ilimi wani lokaci malami ya ɗau ilimi a gurin wa ɗalibin saboda Allah ne mai bayarwa ya ba shi ila abin da bai baka in kai jirgin kai ka ka samu sai ya wuce ka yana cikin abin da a irin wannan zamanin da ga akwai matsala dan ɗalibin ka ko wanda kake ganin kai a ƙa'ida yana ƙasa da kai a yanda ranka yake so ya samu wani abin na falala ta ilimi sai kuma hasara ta shiga kai gana kai kaskanci ne a kan a da kana karatu kuma wannan jahili da ka danka a cikin wannan matsalar billahi da ka zama cikakken sai ɗan ya ɗaura maka rawanin girman kai baka sani kuma kai rikin sa ta zara ta ka tunda za mai ta gurin zuwa ka samu da hasara wani mai hikima yana cewa ɗan ya ɗaya wasu tallan sai dukkanin kowa sun yi musharaka ko kuma ya karɓa kafin eh, shaidan ya ɗauke shi ya tafi tallansa ya sha wahalar tali farko abin da ya ɗauko zalunci jiri-jiri zai tafi tallansa nan da nasar shugabanni suka ce kaga ya wannan namu ba mu shi ne kawuta suka karkata shi shi ya sa ka samu a yanzu wanda suka fi kowa zalunci zuwa yi shugabanni ana samun ɗaya kun mutane su zalunci a ba kamar shugaba to hajar ke ɗan da zai tallatar da ita suka karni ya ɗauko kishi zai tafi yawon tallata mata suka tare shi suka karni suka ce wannan namu ne ba buƙatar da an je akwai ba su yi ka huta da ya ɗauko hasara zai tafi yawon tallafi zai malamai suka ce ba mai nan sam duk duniya ba wanda ya kai malami Ba ya so ya ga wani irinsa ya samu wata nima ko musamman wannan irin zamani da ɗalibai da malamai ta yi musu kasu wallahi sai wanda Allah ya tsere su tashin hankalin da ya ga wani tsaranta ya yi wani abu mai yanzu suna da wani gida aka ɗalibai man. in aka samu wani ɗalibi ya fi wani hazaƙa har da aiki nan ku sani kuma baki ya ba da ƙa'idar yin hassada in ka wuce wanda su ta zama mai matsala sai ka nemi isa'ada daga shirin ya so samun nasara kanka hanya biyu ce Allah ya hore mutum kai masa hasada ba wai don jin haushin abin da Allah ta'ala ya bashi ba sai ma fata Allah ya ba kudi Allah ya wani mutum dukiya yana aikin alheri da ta ina ma ni nake da wannan damar ni ma nake aikin alheri ba da kike wannan an gani Allah ya bada jajin alheri sannan sai ilimi da mai cikin aikin alheri kai ma kake fatan Allah ya sa yadda ka dage da karatun nan Allah ya sa wata rana ka zama fitakin malami ka samu damar yin abinda wancan dan uwa ka yake in kai wannan magalin ba amma hasarar da mu a yanzu sai mana kadudu hasarar neman gushewa da ta wannan nimar kuma ita ce mai matsala wallahi kana da wannan ya kama da rufe rufe sai aljihun sun samu tattalin zama a sun san ji hasara ba ta tasiri ni mace kushe sai aljanu sun shi ke da daga kaji ba ka so kawai sai daga wannan nima ta fara kushe ka san kai dai bakin ka aiki kadai ba zai tasiri ne kusa da nima ba daga lokacin da ka furta ba ka so sai aljanu su taya ba su ne da nuna aikin suke jira su ji wani zai ka karɓe mata kuma masa kai kuma daga ta zo wannan niman ta gushe sai ka fara murna shi kenan an samu matsala kuma an shiga uku Allah da Allah ya mana tsaye Imam Bukhari ya kawo hadisin Abu Sa'id al-Khudri yake cewa ja'at sahabatun fa mataran ko wata rana an tambayi ah, Abu Sa'id al-Khudri yana cewa ja'at sahabatun fa mataran wata rana a wato gajibarai ya taho mana ya zo sai ruwan sama biyu hatta tsara sa'ab har sai da rufin masallaci ya dinga yoyo wakana min jaridin nakal rufin masallacin kuma a lokacin ya kasance an yi rufin nasa ne daga tankar dabino ko ƙimatu sala a hakan kuma aka tada sallah ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوص بالماء والطيب abu da ne kudiri yake cewa a haka na kama zalar tsere da jalla ta kasa bada gare yana sujjada a ruwa da taɓo a kasan masallaci saboda masallaci kamar ka ya yi mai A ji hatta ra'ayt asar tsin fi jabhatiya abu sa'id al-kudri yake ta sai da naga wato mannewar tabo a koshin maki kira da Allah Allah ya tabbata gare shi wannan yana nuna me in ka kalli babu hal yusalli al-imam liman hadara wanda suka zo masallaci zai iya za a iya sallar kar kuma da hadisin ya nuna maki bai tawo masallaci bayan an yi ruwa ba ina cikin masallaci ruwa ya tare saboda haka iya wanda suka zo ta abu sai ɗin kudiri da su aka yi sallar ba sai a tun da ruwa ya zama tafi gida ba mu sallar da gida sai a yi sallar a haka a nan na ba damar da in aka yi sallah daga nan kowa sai gida sannan a wancan hadisin na baya wannan muka karanta kuma alam muka dubu duba ta abdullahi dan abbas halin kasancewar ana ruwa ala hadathana adam ala hadathana shu'ba ala hadathana anas bin sirin قال سعيد أنس بن مالك يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك وكان رجل ضخما فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حسيرا ونظر طرف العسير فصلى عليه ركعتين فقال رجل من آل الجارود لأنس بن مالك a kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli a zuwa? A ma ra'aytu sallaha illa yau ne. Anas bin Sirin yana cewa na ji anas ɗan malik yana cewa an gani ƙala rajulun min al'ansar wani mutum daga cikin sahabbai mutanen madina yana cewa la asadi as-salat ma bi ahullah ibn bana iya samun damar zuwa in sallah tare da wa kana rajulun zakhman shi kuma mutum ya ga mai kiba ne an gane mutum ne mai jiki ba kullum yake iya samun zuwa masallaci saboda sa ba a ga sunan mutum ba a wannan hadisi hmm. amma fa sana allin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman wata rana sai ma shi tsira da amincin Allah ta fata a gare shi wato yayi masa abinci saboda me saboda ya gayyace shi dan ya je ya ci abincin fada aho ila manzili sai ya gayyace ma aiki kira da amincin Allah ta fata a gare shi gidansa fa ba sa lahu hasiran sai ya masa shimfiɗa tabarma wanda za a ƙarfa lafiyar sai shi wannan mutumin ya yi ya yi fi a gefen damar saboda yana ganin a cikin damar akwai wata illa da yake gudun kar a je a yi sallah akan najasa saboda aka fasa fasalla alaihi rakatai sai manzo Allah kira da amince Allah ta wa ta'ala gare shi yayin sallah raka'a bi akan wannan tabarma fa qala rajulun min al jarud li'anati dun malik shi wannan mutumin da aka ji gidan dan sa yana daga kabilar jaruz yake da anas an malik a kanan nabi sallallahu alaihi zuwa. saboda da hanci ya gane shin da amma da Allah tare da an da Allah ta da ya kasance yana sallar wal hali qala sai ana bai shi ansa ma ra'aytu sallaha illa ni ma da ba taba ganin sa ya sallace ta ba sai yau wannan yake nuna me abubuwan da yawa za ka kalla na fikihin wannan hadisi na farko dai manzo Allah yana amsa gayyata ta kowa da kowa cikin sabbansa saboda tawadun ta da kankan da kan da kuma mai makarimul akhlaq wannan yana nuna taushin halin da ake kira sanar da ke kyawar mu'amala har a yanzu in kana so ka zama mutumin kirki ka amsa gayyatar wa'anda suke ganin kamar in sun gayyace ka ba za ka sai ya zama sun samu nutsuwa cewa kai a tsakanin sa matsanka na jagora mai saukin kai ne sai da aka yana an su gaida kuma an ba shi abinci a gidan da aka gaida shi da shi baya cewa shi ya yi tunda annabi ne mutanen da kuma kaza ne ba zai ta abinci a'a sai ta abincinsu ko ma don albarka ta ƙaru a cikinsu yake cewa kuma ya yi sallah akan tabarma tabarmar ma ya gara ji tun da kaji an ji an mata ya fi san ba sabuwa ba tsohuwar sannan in an ya yayi biya nuna ta yi mai tsarki an gani kuma mazalla ya yi sallah da kanu a lokacin walha wanda yake nuna wala ta fara daga rana kuma shi mai tambare ya sha bin kenan hadisan sallar wala ke sa ya kira ta sallar duha kaga ita ma tabbatacciyar ta cikin sunna kar wani zai ce maka san alwala ba hadisi ne da ga hadisi a cikin bukari wannan hadisi na ana ya tabbatar da cewa sallar za kuma ta fara daga raka'a biyu tare da cewa tana cikewa raka'a na takwas ita ce sunna sauran sahabbai sun tabbatar da cewa sallar zuwa zuha raka'a takwas saboda haka kada ta wuce haka za mu kara ko باب إضوى حضر الطعام وقيمة الصلاة باب الذي فكوا سجونا إناه كنت إذا أذكاه أبنتي ثم قال شراء إقامة الصلاة لليل أبني وكان من عمر يبدأ بالعشاء وقال عبد الضرباء من ذكر المرء إقباله على عادته حتى يقبل على صلاته wa qalbu faribun Abdullahi dan Umar kamar yadda asar ɗin ya tabbata a nan a cikin Bukhari ya kasance idan an kawo abinci ga lokacin sallah ya ce fara da abinci al'asha ana nufa abincin sallar isha ko kuma na bayan magariba abincin dare shi ga rabar bayan kira da asha da haka idan an kawo abinci ga lokacin sallah ya Abdullahi dan Umar cikin sunna yana farawa ne da cin abinci ko ba komai zuciya za ta koru gabarin tunane-tunane da za a yi fitar da misali misalin nan mutum suna an ci abincin an zama yanzu mai rikin sallah ba kuma don an bibita sallah ne an bibita abincin akan sallah ba abin da ake zuwa samun mai nutsuwa abu garza yana cikin fikihunsa yana cewa min fikihin mara إقباله على حالته حتى يقبل على صلاته وقلبه صارم yana daga cikin fikin mutum ya fuskanci bukatarsa cikakkiyar fuskanta hatta yi ƙubula ala wa ƙalbu har ya gama wa'annan bukatun ya je wa sallar da zuciyarsa a kubuce ba ta tunanin komai mutum mai fikin ma'ana mai basira shi ne wanda zai kammala duk bukatu kawai tinkari sallah bitin a kaɗaice ba wani tunanin tunanin ai misali kaza ban gama ta ba yanzu saura kaza da dai kaza in ne sallah dai a kana yi ba mu da bukatun kafin tinkari sallah kuma sa ba nan za ta ne wasu wasu daga nan sallah za ta rubuce kana tunanin mai bukatun ka saboda haka yana cikin fijin ka in kai mai basira ne in ka kana da bukatu a gaba kammala duk wanda zai kammala sai ka shiga sallah dan ka samu ka shi dan yayi tasiri a sallar ka Imam Bukhari yana cewa haddathana Musaddad قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء ما يشي كنا da an talar kan tabbata a gare shi kamar yadda na na shi take cewa ta ji shi yana cewa idan an ajiye abincin dare ko ƙimatu tala kuma ga shi za a yi kama tala ba a riga ni kama an gane an zo lokacin tala ya yi an gane fab da ubila sha suna ce fara da abincin Kada wannan mene ne nassi na tarihi ga iri ƙirƙiri ana nuna ba ma ba ya gaya maka cewa an alkawai na abubuwan guda biyu sun hadu. to fara da cin abinci saboda mai saboda samun nutsuwa cikakkiya ko ba kuma in yi wani yadda ka ko nima in nutsuwa ce ba ka to yanzu za ka قال حدثنا يا ابن بخير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم الاشياء فابدؤوا به قبل ان تسلوا الصلاه قبل ان تسلوا ثلاثا salatul maghrib wala taj'alu an ashaikum wala ta'jalu an ashaikum ko cewa ana tsammanin da Allah tabbata a gare shi da jama'a shi da Allah Allah ta tabbata a gare shi da idan an gabatar da abincin ku na dare fabda hobi to fara kabala an tusallu salatul maghrib kin ka mun ku kallon gara an an sa abincin dare kaga abincin a shaya fara tun ka mun gaba to fara a mujallar magarban wala ta'jalu an ashaikum kada ku to jirkin datin abincin daren an gani? jirkin datin abincin daren ba sun da bane gaggauta shi yafi قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد اشياء عليكم وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام aka kawo hadisin a abdullahi dan umar yana cewa ma ki da hannun Allah su kasa da gare shi ya ce idza wuzi asha a ahadikum in an zo an ajiye abincin magariba ɗayan ko kimatu sala kuma ka shanta da sallah fabda bila sha fara da abinci wala ya'jal hatta yafruga min kada ya jirgin zai ji har sai ya kammala an gane har sai ya kammala sallar sai nan zai ya zo abincin wa kana bin umar yuzo lahu ta'am abdullahi da umar din da ya kasance an ajiye masa abinci wa tuqamu tala kuma ga shi an tare sallah la ya ajiya hatta ya Ba baya zuwa wa sallar har sai ya kammala cin abinci wa innahu la yasma'u qira'atul imam kuma a hakan ma yana jiyo karatun din an tare kini jini ga kuma abin abin da ya sa wanda ya yake cikin wannan shine samun nutsuwa sallah jigo ne a kowace idan sallah aka yi gaba nutsuwa to ta samu matsala in sallah tana tare da rashin kushuri na taɓa gwada mana cewa malamai a cikin rubuce-rubucen sun ce kamar mutum ne rayuwa ba kai Ta san dai kai shi ne jigo rayuwa ɗan adam don sallah ta zo babu kushuri to kamar mutum ne babu kai to da haka babu sallah وقال ظهير وواب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإنه قيمة السلام رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان وهب المدني وهب مدني سوى أقبى دقنافع azanna bi tabi'i ne almajirin abdullahi dan umar yana cewa ma shi tira da hanta Allah kara tafi da gare shi ya ce abdullahi dan umar ce ba shi tira da hanta Allah kara tafi da gare shi ya ce idza kana ahadukum ala ta'am in yanzu ya kasance yana ya zo gurin cin abinci fala ya ajal kan da jirgi hatta ya qadiya hatta ya hatta ya qadiya hadithu minhu hatta ya kammala bukatar sa da wannan abinci kawai ne je ya gabatar da cin wannan abincin wai na ƙimar da sallah kuna ku da tara Ka kaga umarni ne daga manzala sallallahu alaihi wasallam wannan ibrahim ya rubuta shi bin munzir daga wahab bin usman shi kuma wahab dan madina kaga hadisan gaba ɗaya suna tabbatar mana da me Jawabin mutum ya ci abinci in lokacin sallah ya yi aka hada da abincin ga abincin daga lokacin sallah sai aka bashi dama mai ya gabatar da cikin abincinsa ba sai ya yi sallama tukunna saboda gudun matsala akwai a babi guda ɗaya mai mai hadisi kwaya ɗaya ko ina ga akan salamu kwana babin izadu iya imam ila sala wa biyadihi ma ya kun? tunda yana da alaka da wa'in babukan da muka karanta babin da zai maka maganar hukunci idan an kira liman zuwa sallah ko kuma an yi kira sallah liman ya bi a hannunsa kuma ga abincinsa an gani saboda haka menene abin yi قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر بن bin بن اميه ان اباه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل ذراعا يعتز منها ونئيا إلى السلام فقام فضرها السكين فسلى ولم يتوضا إمام البخاري جنب أفكر إمام البخاري يكاو حديث عمر بن أمية cewa mahaifinsa ya ce na ga ma'aiki tira da Allah ta kara tabbata a gare shi yana cin abin yana cin wato zira'an ya hasar zumina ma'ana dantse na dabba an daba nama an bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan dan dabbar yana yagan nama an gane fadri ya lasara sai aka yi wa manzo Allah ishara cewa duk lokacin sallah yayi ma'ana shi ake jira fa qama sai manzo Allah ya miƙe fatara ke ne da wuka yake yanka sai ya jefar da wuka zai tafi kullun sallah fa sallahu alaihi wasallam ya je sallah ba tare da ya san Allah a lokacin manzo Allah yana da alula sai aka kira sallah saboda haka kuma kashe na cin nama amma duk da haka dan a nuna maka jawab sai aka ce ya yi sallar ba tare da ya yi mai ba ba tare da ya sake nuna ba kuma kenan ka gama ba wai abinci ga magarin tsirin na hatsi ba ina cin mai nama duk da haka cin nama bai sa an ce alularsa ta kare ba kenan wanda ya ci nama kuma yana da alula yanzu yana da mai yana da dama har yanzu ya je ya sallar sallar na alwalar ta ina ganin ba tambaya sai ma ajiye ne akwai tambaya wa alaikum salam wa rahmatullah na'am da ba yana nufin idan an zo tsara sallar farilla wani kuma ya koma gefe yana nafila ita muka ta bayani a satin da ya gabata amma idan magariba ce kai kai makara ka zo za ka tada sallar magaribar ka ga masallaci rawatacce ga shi kuma za a yi sallar isha kuma a ƙa'idar sallolin nan jero zaki sai ka koma kai magaribar ka ka zo kuma ka samu sallar Jami a isha ka sallata in kuma baka samu ba ka yi taka daga baya kai dai dama ka samu matsala in ka karanta hadisin da sabai a yakin kandak suka rasa sallar la'asar har magariba ta yi da aka koma wani filin aka tsaya za a yi sallar sallonin guda biyu wacce aka fara sai aka fara kawo la'asar sannan aka yi magariba duk da akwai ruwaya da ta nuna cewa an yi sallar magariba aka kawo la'asar ɗin daga baya amma waccar ta farko in ta ce tabbatacciya wacce ta karfin dalili wallahu a'lam Thank you. na'am na'am yawwa hadisan guda biyun ka kalla na na ta ce manzo Allah a jinyarsa da ya bar duniya hukuncin a baya a yanda yake idan liman yana sallah a zaune to fa sallu julus an gani in yana sallah a tsaye ku sallah a tsaye amma ga jinyar da ba shi sallah sallama ya bar duniya ita kaga tarihi ya nuna wancan hadisin da wannan wane ne na ƙarshe in za a ɗaukunci, wannan za ka ɗaukunci, hukunci an gani ya ba da dama cewa tun da shi bayar da lafiya a zarda zai Talla, sai na abubakar ya sallah ɗaya eh, mutane su Talla da Talla sai na maka na ba ta ka kabarin da kuma a nan in ka kalla asalin farkon limamin wanda ya fara sai na maka ne shigowar manzala sallah salama sai ya karba amma idan limamin guda ba can gaba ɗayan sa lafiya ne kuma shi ne zai ja Talla daga farko har ƙarshe ku a cikin ku babu liman to yanzu za ku Talla ne da talla liman an fahimta yawa wannan shi ne wallahu ala shedan ne yake kawo mutum irin wannan bayan kayi aikin alheri kuma aikin ya karbi sai kuma ya raya maka da ka ba da bakai ba shedan ne Abin da za ka yi a nan in kana so aikinka ya tabbata ka samu lada na farko dai wani ka biyu a karka yi masa goli na biyu kar kuma ka rage karfin yin alherin idan misali aiki ne da ka saba yi sati sati to kan satin ya zo kana da goma goma kuma ka dawo biyar ko ma ka ci ka ɗore a kan wannan abin da ka saba sai ya zama shaidan din ya rasa ƙofa a kanka a nan gaba a sannan hankali kana daɗa rage ƙarfinsa har an neme shi a rasa a tare da na fata ka fahimta amma idan yi ci nasara ta yana sa maka ina ma ban yi abin nan ba kuma da lokacin abin ya zo sai ka ƙi to sannan hankali ba duk zai shafe ka daga yin aikin alheri ka kuma kawai kuma ya hana yin abin alheri kuma ya bujuro maka da shari'a don sa ka ci gaba da yi wallahi wa'ala Thank you. sosai ma yadda wai idan kana talla kuma sai ya zama kana ɗan tunani ka tuna wancan ka tuna wancan don amma da Allah ya faɗo na cikin hadisi daga kai kafara ka da talla to zai zo hadisin tun farko cewa da an kina talla zai fita dabu in an yi kama zai sake fita abu amma duk a faɗar da ake yi in aka kina tallar zai dawo in an yi kama ya fita abuja zai sake dawowa daga kun da sallah kun shiga to sai ya shigo zuciyar wannan ya kara masa abin da ka daɗe ba baka turo shi ba na kirki da na tsaya sai ya ta bidiro maka da yanzu ka fito ka ta kaza abu kaza ɗinka da ka ajiye ka neme shi karasa ai a kaza kaza kaza kaza duk ya tuno maka har sai ka rasa ma yanzu ni a wace maraka ne wata tura ma ne nake karanta wani ka yi rubuce gaba ɗaya rakawoyin ka haka san magula nawa bane in kai ne ma an shiga uku na taɓa ku kuma wata sallah da na gani an yi raka'a biyar liman ne ma mai tunowa ma su ma su ma gaba ɗaya an yi raka'a biyar ɗin ma da su ma su ma ba wanda ya san ma a ina shi saboda tsabar ce ɗin ya riga ya gama eh, karɓe zukatan mutane saboda haka haka yake yi daga kun shiga sallah sai ya bujiro muku da wannan ya bujiro muku da wannan ya bujiro muku da wannan abin da yake so rikice a yi sallar gaba ɗaya ba ka san a yi na kai sun kammala kayan sallama kai da ka san raka addai kudu ce kuma na yi amma da za a tambaye ka da wata sura da wata sura ka karanta bayan bata kai ma muke suka kawo to sallah ne an fara farali amma lada babu Allah ya mana tsari saboda mai saboda wannan da abin da ake bukata a samu a cikin rukunan sallah da kushuri da waye da abin da zai tabbatar da ruhin sallar ce maka aiki shedan ya kwace maka baka same shi sau da fara lije alhamdulillah kai shi yasa aka fi so mutum ya sallah a cikin jini ko da za ka yi zancen zucin da hayaniyar duniya ladan da ake bayarwa a sallar jini ka same shi illa iya ka yi maka wazi ka gyara sallar ka kai tuno abubuwan da kake yi lokacin da kake yin ta ka kori shedan lokacin da kake sallah karka yadda ya kawata da hankalinka a cikin sallah wallahu a'lam abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum